da farko ambasada abubakar cika me ka fahimta da wannan gargadi to shi ciyaman na ecos commission ambasada ture yin wannan kalami gare shi kuskure ne saboda me saboda tun tashin farko tun tashin farko ecos ta samu waɗannan ƙasashe takunkumi takunkumin ga ya yi tasiri kwarai da gaske wanda ya zan shugabanni haddinan Najeriya 'yan siyasa da malaman addini sun ka zo sun ka ɗora kuka sun ka ɗora kawo dalili. Da an ci gaba da wannan takunkumi tasirin da zai yi da yanzu kowane shugaba cikin waɗannan shugabanni guda uku da kowane yanzu ya tsere ya ba ƙasa ta ba bankwana. Amma sai ya za an ka ɗora bin su ana lallashin su to ga inda abin ya haihuwa. har suna ganin sun yi ƙarfi kamar bin su ake yi ana lallashin su saboda su dawo to don haka wannan kalami da yi ya kuskure mafita kawai a sake komawa ruwa ecowas dai su goma sha biyar ne eh, kamar me kake nufi da komawa ruwa wannan takunkumin a mai shishi. ba a yi kure ba a yi latti ba a mai da wannan takunkumi babu ƙasa guda cikin waɗannan ƙasashe uku waɗanda ya zan sun kahi ƙarfin kwamishin ɗin ECOWAS. Don haka koma a mai sama takunkumi. Don ina ganin Alhaji Bashir ba san abin da takunkumi yake kawo ma ƙasa ba. Ni ka ga na zama ina na zama ambasada Iran shekara biyar. Iran babu ƙasa cikin Afirka wadda kai ta arziki da girma. Amma na san haifar da takunkumin da an ka sa mata ya kawo mata ayyan shekaran ji an kai zaɓe ran jima'a. Ai ka ga illar kunkumi da wahalar da mutanen ƙasar suke ciki shi yasa da sun ka zo sun ka ƙi zaben jalil wanda ya zan headliner ne bai ji a sha amma an haka moderate saboda wahalar da ƙasa ga take ciki ni in na faɗa ma ainihin experience in da ni samu zama na ambassador a Iran game da wannan sashen duk ƙasar duniya na ta daidai da kuɗin da ya zama muka tafiyar da aikinmu yau da kullum sai mun je Ingila ko mun je wata ƙasa mun an so shi in mun ka zo kahin mu kawo ƙasar wahalar da muke sha to don haka a ci gaba a koma mu wannan abin a mai da takunkumin nan wanda an kasa. sannan kada kowane ɗan arewar najeriya kowane ɗan arewar najeriya kowane malami kowane sarki <coughs> kowane ɗan siyasa ya ɗora zuwa yana kawo wai cewa wai a wai a ɗaka musu wai laihin suna sannan kuma ina son ka gane yanzu ga sunan kusan shekara ɗaya wani ta'addancin da aka yi Nijar misali bututu sau nawa ana ana ana ana ana kone shi na mai ɗinsu sannan na biyu can wajen jiha a Gadas? gwamnan da jami'an manyan sojojin su an sace su sannan shi kai ne wannan shugaban ƙasar nasu cani daidai da mawucin kusu yau tsoro ne balle ya ma ƙasar ko da muhalki ya taba cewa shigo Najeriya don haka a koma a sake imposing din sanction din ba a ce wata wai barazana ba wadda ya zan wai su waɗannan kasashe guda uku za ta yi ma wai ƙasa kusan goma sha biyar. ambasada ba ka gani a ƙarshe talakawan waɗannan ƙasashe su za su fi jin raɗaɗi su shugabannin sojin ba ruwansu. ai shi kowane shugaba duniya billahi lazi in ya waiwaya ya hadde ga lokaci wanda ake ciki yanzu misali ai shi kamar irin shugaban kasar Nijar da shugaban ƙasar Mali sun san akwai 'yan tawaye waɗanda ya zai in bancin Amerika da ƙasar Faransa da yanzu ƙasar Mali da Nijar ta zan tarihi don akwai wata ƙasa wadda annan suna magana azawad sannan kuma duk wani shugaban ƙasa wanda ya ga mutane ne suna cikin wahala ko yana so ko ba dan da za a ga abin da ya faru Kenya nan wahala ta mutanen ƙasar sun ka tashi sun ka tsaye dole gwamnati ta take ta sa ya koma abin to duk waɗanga mutane kada ka yi tunanin wai ga wanga lokaci wai shugaba don yana wai soja ya zo ya sa kai mutane ne cikin wai ko a a ake ciki wai su rabu da shi wallahi ko yana so ko ya so yana barin gida ne ba ban kwana kana ganin irin wannan mataki zai yi tasiri a e eh, ta koma ma ainihin wannan sanshin ta sa sannan kuma abin da ke son ha gane yanzu wajen dala miliyan 400 China ta zo ta yi a ƙasar Nijar. Ta jawo bututun mai tun daga agadi